to amma jikin a haka ko ko har da shekarun har da shekarun yanzu ya kai shekara nawa nawa shekarun haihuwa shekara go yanzu shekara ta goma Allahu akbar wallahi ina dauka zai kai 20 da wani abu kila ko 30 da wani abu Allahu akbar. Eh? Okay, to lalle. To ita yake bi. Allahu akbar. To idan an ka samu wannan ilimin cikin waɗannan shekara goma. Na eh? sauraron irin naku ne kuma ana. A ah, wannan ya wuce. Ilimi da ya wuce da saurare malam. Ilimi gare shi wani haƙiƙa ne. Eh? Ina saurare ne. Ina ƙoƙari ƙwarai da gaske. Ya ka dai wata wata hikima ce ta Allah. Mm. Mm. wata aya ce da cikin ayoyin Allah cewa inna Allah ala kulli shay'in qadirun mm. Allah yana iya yin koyi ba abin da ya gagari Allah amma ai a ce mutum dan shekara goma ya tara abin da ya tara ai kaga akwai ban mamaki to da yake an yi an yi wasu magabata ne haka nan su dan Abbas duka Allah ya ba su ilimi suna matasa mm. kuwa to Allah ya sa albarka Allah ya ƙara haske kuma ya yi jagora to kaga yanzu ilimi kamar kowace ni'ima ni'ima ce babba ko cikin ni'imomi ni'imar ilimin addini babba ce don in ban da imani ba da ba wata ni'ima da agaba ga ilimi imani kawai agaba gare shi hmm. man dillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ke nufin alheri gare sai ya bashi fahimtar addini cikin Qur'ani kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa yutil hikmata man yasha'u wa man yutil hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab to alhikima nan shine ilimin addini to kaga ni'ima ce al'adar ni'ima kuma Allah ya maka ni'ima so abinda an ka nema gare ka gode mishi mm. mataki na godiya na farko shine ka ƙara ibada bisa ga wadda bisa ga wadda hake yi mm. to shi alama ka gode to kaga ilimi da yake shi Allah ya taimake shi yana nan yana da awat to kada a ja da baya sai dai ayi yi kokari a saitin da awat mm. kada ta tsallake alkur'ani da sunna akan fahimtar mu na kwarai wasu abubuwa na gefe duka to ba su dace da mai da'awa ba mai tsayin mu duk abin da ya tashi daga duk wata fahimta wadda ba ta salafu na Salihu ba to ajiye ta gefe tallata ta bai ma da wata fa'ida don su adda shaida alkhairi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum summan ladina lunahu. Hmm. mafi alkhairin mutane su ne karni na jama'ar da mun kai rayuwa tare da su sahabbai kenan sannan masu bi musu tabi'una sannan masu bi musu tabi'ut tabi'ina hmm. to duk wata fahimta da ba a samu gare su ba ta zo daga baya to mu ba mu ɗaukar ta fahimta ta kwarai za mu ɗauke ta matsayin kuskure don ba za mu ce sun yi kuskure waɗanda na baya sun yi daidai ba hmm. madalla abin da ya zo da baya shi za mu ɗauka kuskure nasu zai zama daidai don haka a yi ƙoƙari a tsayar da da'awan nan ga abin da ya tabbata cikin ƙur'ani da kuma sunna tabbatacciya ta annabi sallallahu alaihi wasallama akan yadda su waɗannan salaf waɗannan da annabi ya washe da alkhairi yadda sun ka fahimta duk fahimtar ta saba mata su muhitabatunta ba ta kwarai ba ce to insha Allah ta'ala in an kai haka nan da lokacin Allah zai samu da'awa albarka Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah shi mishi rahama cikin wasu rubuce-rubuce nashi Ya ce masu da'awa sun kasu kashi biyu akwai masu da'awa suna kiran mutane zuwa ga abi Allah sannan akwai wasu suko suna kiran mutane ne domin a girmama su ko a kawo musu abin duniya to kaga irin waɗannan da'awarsu ko ina ba za ta je ba Allah ya ce inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqina kawai Allah yana karba ne daga masu takawa masu takawa nan yana nuhin masu ikhlasi abinda an kai saboda Allah to shi Allah ke karba amma duk abinda an kai ba don Allah ba da wata manufa ta duniya to ba ruwan Allah da shi kuma komi kyawun sai Allah ya ruguza shi amma in kayi don Allah baka da wata manufa illa Allah to ko da akwai kuskure Allah ta baraka wa ta'ala zai rufe ma kuskuren kuma ya yafe maka ya san ba da gangan kai ba hmm. don haka mataki na farko na da'awa shine ikhlasi a sa ikhlasi a sa ikhlasi sannan na biyu kuma a sa haƙuri don mai da'awa dole sai ya yi haƙuri daga cikin da'awa al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar umarni da aikin alheri da hani daga munkari to mun munkari abin gada ka umarni ku yi kaza ku yi kaza mutane ba saba da shi ba mafi yawa wani abu ne sabo kake son ka dora su don haka dole komi za su iya yama hakan ga kuma wancan abu da kai da kilarin munkari wanda kake son ka raba su da yi tun tasowar su iyayensu da kakanni shi suke yi to kuma ka ci yanzu hake ka raba su da shi kaga ashe babu jan aiki kamar da'awa don haka komi suna iya maka to sai an yi hankuri tabaraka wa ta'ala yana cewa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina asharaku adhan kathira yace wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur to waɗannan biyu sune makaman da Allah ya bamu as-sabru wa taqwa so duk kasa su gaba to wallahi babu wani maki da ka iya kai ka ga kasa inda ka rike su don hakan ga a yi hankuri a kai kai kamar baka jiya ba mu can da yake mu ma mun faro da kurciya akwai sauran kurciya amma dai ba shekara goma ba ko na fara wa'azi ina ganin na kai shekara 20 ko 20 da wani abu mm, Ka na ɗara shi kenan adalla to lokacin nan saboda kurciya hankali bai kawo ba hankali bai cika ba mun yi ta abubuwa duk wanda ya magana ka ce sai ka ba shi amsa duk abin da ya faru ka ce sai ka yi magana game da shi sai yanzu mun gane ashe duk kurakurai ne wata magana bai in ma ka sa bakin ka gare ta ma ka yi promoting ta. maganar banza banza ake yi da ita kike sai ta tafi ga banza amma in ka ce kai sai ka yi don wasu ganin suka yi an ka faɗi ba su faɗi ba sun kasa ai ba kasa bace hmm. wata magana bai ko kamata ka sa bakin ka gare ta ba rai sannan wasu abubuwa da ke ta tasowa kuma su ma bai kamata ma a sa baki mai da'awa ya ci gaba da da'awa ta don shaidan ke kawo irin waɗannan lokaci lokaci don ya karkatar da mutane daga da'awa maimakon karantar da mutane sai a dawo yaya game da wani abu wanda bai kai ya kawo ba Ba adalla to kaga sai an yi hankuri sannan kuma mai da'awa yana da bukata ya tsaya da kansa in mai da'awa ya zan dogari yake ga wasu to ran da ya faɗi abin da ya saba musu an samu matsala don ran na abin da sun ka saba sai su ce to in baka bar magana kaza ba kuma kila maganar Allah ce ko ta annabi sai su ce lalle sai ka barta in baka bari ba kuma mu mun jaye hannu? to shi yasa dole mai da'awa kuma sai ya tsaya da kansa hmm, a samu wani abu wanda za a tsayawa duk wani wanda zai kawo gudunmuwa ya san ko da gudunmuwarsa ko babu da ya za ka rayu kuma ya sani ba ga gudun wannan tashi kan dogara ba to lokacin za ku zauna lafiya da su amma sai duk mutum ya ga cewa baka yawa kan hukumi sai yayi ma to zai kokari ya mallake ka to Allah ya shirya da mu Allah ya ƙara ma ilimin ku albarka kuma Allah ya ƙara daidaitar da ku ga abin da yake daidai yadda an ka fara lafiya Allah ya gwada mana mun ƙare lafiya Allah ya tufa mana asiri ya sa mu cika da imani wannan ziyarar da haka kuma na gode kwarai na yi murna Allah ya saka muku da alheri yadda kun ka zo lafiya Allah ya maishe ku gida lafiya madalla dama wannan kusan shine dalilin ziyara to gaskiya ne mm. gaskiya ne gaskiya ne jagorancin tafiya da ake gina matasa da kuma sauran al'umma ake ba da gudunmawa a cikin addini da ƙasa baki gaskiya ne mm, Allahu akbar to Allahu akbar mm. gaskiya ne ma dalla to alhamdulillah Allah ya taimaka mm, Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka Allah ya sa awon yi lafiya ma dalla to sai hoto ko eh wane to okay to eh eh to okay duk tare kuke ai na dauka shi wannan sakkwato yake Oke, to Allahu akubar. lallai to sannunku to to shine hmm. muke tare da shi a can Nijar ɗin. Oke, can Nijar okay wanda ya wani wannan hanya to Allahu akubar sannu Adallah. Muna godiya shi sai jawabin shehi. To eh, kai ma kai ga sai kai jawabi. Ƙwarai ya kamata ka ce wani abu. Hmm. Muna godiya ga Allah wa ta'ala. ya babban Wanda mun saba koya shi muna jin shi muna jijjin kan shi wanda yake yi. Domin ni gaskiya da farko ba ma tunanin nan suka ta wani To. Gaskiya duk na yana ko zamfara ko irin wannan ƙasashen. Ok. Amma da muke ji da mahaifinmu sai ce ai dan Sokoto ne. To gaskiya ne. Amma dai muna ta tunanin yaushe za mu zo Sokoton ta sai gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kama wannan Sokoto. Gaskiya ne. To shine ya Usman. Sai ya ce to gaskiya kamata mu kawo ziyara muka ci. dama yana da cikin abubuwan da muka tsara na Fauziya ga Sheik. Alhamdulillah. Amma dai sai wani wata hanya da zamu zo da sassafe. To. Na saboda ziyaru sai sa mu zo da sassafe Gaskiya ne to. Lokacin ya dan kitta. Ba matsala eh. Muna neman afuwa. Babu komai An ce dan shigo kuma yanzu babu ko a ah, babu komai ba matsala. Allah saka da lafiya. Madalla. Nagode kwarai da gaske nayi murna. nayi murna ga wannan ziyara. Mm, to Alhamdulillah.